An ɗauka nadin sabon hakimin ja da Alhaji Umaru Ardo na masarautar ganye da ke jihar Adama wata ɗaya da ta gabata zai kawo ƙarshen rarrabuwar kawuna na magoya bayan masu neman takarar kujerar da manyan 'yan siyasan yankin ke marawa baya inda ake da ɓangarori biyu na tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da na 'yan kwankwasiya da ke biyayya ga Alhaji Sadiq Kalu Walin Ganye. Takaddama da ta kunno kai baya bayan nan ita ce ta ɗaukar rantsuwa da Alhaji Muhammad Suleiman Babajada na ɓangaren gwamnan Atiku Abubakar ya yi ranar 26 ga watan Afrilu yana zargin bangaren kwankwasiya da neman tada zaune tsaye ta hanyar harzuka matasan yankin. Akwai wani wanda ake kira Sadiq Kaluko yana cikin wanda suke shirye-shiryen yadda za a tada hankali a wannan wurare. Me ya kawo maganan yus a maganan sarauta harkace sai an ce an kaza. Kaga nan akwai maganar tashi hankali da kuma hirgitsa mutane. Wannan shine na farko. Na biyu kwanan nan bayan an riga an zabi Umar shine sarki za a je a bikin sarautan operation shi on the fourth shi yana cikin waɗanda suka sa yara su tayar wai ma in turaki ya zo a yi harkizi a tada hankali wannan wannan ne na gani da ido na waɗanda ma ba za ka zata ba suka sa hula irin jan din wai a ce kwankwaso kwankwaso mutumin kwankwaso ne yanzu ka mutum ya isa zai ce wai zai je garin kwankwaso yana hana rabiu kwankwaso wani abu a ne haka kuma fa wanda isa zo jada ya ce wai zai hana atiku wani abu a jada kaza ne wannan shine abin da ya tarmi da hankali nake so you know hukuma ta bincika shi yasa dalilin da na je na yi wannan affidavit. Zarge-zargen da bangaren 'yan kwankwasiya da ke biyayya ga Alhaji Sadiq Kalu Walin Ganye wanda shi da kansa ya maida martani ga zargin ingiza matasa ta da zaune tsaye. Wato ni ba mutumin kwankwaso ba, goma ma in an danganta ni da Buhari. Buhari don bayi da hula. <laughs> Saboda haka kuma ba a yin wannan a ganye. <laughs> Saboda haka in akwai issues na saka hula ja tsakanin su da waɗansu mutane masu mutunci su yi ƙoƙari su sasanta matsala. Ko ma ba in yana zuwa a jada ko a ganye ganye the same mutanen da suke saka huluna su suke wanke kolta ya wuce politically ana samu sabani a rayuwa ne to in an samu irin wannan dispute zama ake yi to saboda haka in an samu matsala a daina tsalle ana tattaba mutane a banza ni ba mutumin kwankwaso ba ni ina encouraging peace ne da sunana shine symbol nawa in akwai mu dotta bai kamar mala babaja da in suna nan ba kawo wasu mutane daban a daddaki yara ko a fasa kansu shine za a yi ba eh, eh, eh. yaran da ake fasa kansu kansu nan yan uwansu ne la'alla babaja da ko babansu ne ko dan uwan babansu ne ko kuma yaran shi ne irin su ne da tabayin da za su yi sulhu gwagwarmayar ta samo asali lokacin da mutane biyu yan gida ɗaya suka fito takarar kujerar hakimin jada kana daga baya ta rikide ta zamo ta siyasa in ji malam yahaya dan mai samari wani mazaunin garin jada na farko dai masu neman shi ne akwai ne Allah ba yanzu shi amini ne abokin tsohon mataimaki shugaban kasa shi sunan wanda bai samu ba kuma tubalo shi waɗanda suke goya masa baya a wurin wannan samun wannan abun kamar suwari suna tare da shi akan wannan neman da yake yi. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.